da haka abu na ba mu mamaki a ce wai yau kotu za ta hito ta ba da sakamakon wanga zaɓen da aka ciki alhali kuma kai akwai ƙara da an ka kai wajen wannan kotu dangance da tsokane-tsokane da aka kawo bisa ga wasu akwatin nan zaɓe wanda ake tsammanin ba a yi zaɓen daidai ba wani rumma ba a yi zaɓe ba dangance da dalilai da yawa waɗanda muka waɗe can baya sai daga cikin wannan ƙara da mun ka aji kuna ganin ta abin da take gare ta shahi na takarda 150 gashi ƙara abin da ta kumsa ta muhammad usman takarda 150 na ƙara a gwargwashe ƙara a gwargwashe kuma karkashin wannan ƙara sai muka ce kamin a shiga magana garin da garin a san wani zaben biro ya yi wani abu yi ba to koti dangance da falalar da kuduri na arba'in da hudu ya bata na cewa da in akwai abun gardama to ta sa konsaye wanda zai ɗauko rahoto ya yi tambayar mutane bayanin abun da aka yi ya yi son sana duka ya yi rahoto ya yi raskona duka abun da an kai kotu ta yi shi koma ma ya zamanto halin da ba ta iya kiran mutane ta tambaye su ko ta tahi da idon ta taga abin da an kai to tana iya aika ma sako alƙallan da suke can wajajen da aka ce an yi allon ashe cikin zaɓe ta aika ma wannan alƙallai ta ce ga mutanen da nake son a saurara ballantana mutanen nan mun ba da sunansu da waye telefoncinsu da inda suke ana son a saurare su kuma doka ta ba da hanya ko ka aika sako alƙalai na can su saurare su ko shandarmomi ko polisai ko alkalai a kawo shaidun abin da suka ce kenan ana cikin bincike ya za a ce a zo a bada sakamako ko ma binciken ya ƙare sai an ba da sakamako bisa ga ƙarar da an ka kai ta Muhammadu usman su ba da sakamakon ta sannan su ba da sakamako na gaba ɗaya alhali wannan ƙara ni ce muku tana tare da tare da tambayar bincike kuma tambayar bincike daga ciki na ƙara sai an kai ma wancan ɗan takara shi ma ya ba da amsa shi ya ba da nashi hujjoji bisa ga wa'anga tsokane-tsokanen da muka ashe ranar takwas ga wanga wata wanda muke ciki muka ashe sai aka ce wannan in aka kere ɗan takara ba zum aka bashi aka faɗa mai yana da kwana biyar shi ma ya ba da amsa shi kwana biyar doka ta bashi ya wuce kwana biyar tun daga ranar takwas in an gaya mai ranar tara to kulissa ha gani kwana biyar nawa ne amma sai ranar goma sha shida zamanin da muke nan ina taron 'yan jarida sai bayan an kare bayan lisha can zuwa karye tara da rabi da takwas sai ni ga magatakarda na kotun zartar da zaɓe a shi ya yi kira na sai ni kire shi sai ce ni a ba zo ya kawo masa kuma ni ina da wa'adi na kwana ɗai awa 24 in karanta duka takardun da ake ciki ba a bari in ɗauko hoton ko guda in zo in karanta in karanta daga can kuma sannan in zo in rubuta to abun da nun rubuta sai da na yi mashi shugaban koti takarda don saboda dangance da wa'adi wanda ya kamata mu a bamu abokan muhammad shi president shi ne da yake falalar da ajiye shi doka nan ba ta ƙayyade wa'adin da ya kamata a bada ba ya danganta da yaunin iko aikin fito ya danganta da yaunin aiki sai ce ga wa'adin da za a ba ku ku tahi ku karanta takardu ku kawo amsa ku amma wa'adin da aka ba ku kwana ɗaya yayi kaɗan awa ashirin yayi kaɗai ga zagaye na ɗaya a lalace kwana uku aka ba mu lokacin nan ma babu feve-feve zagaye na ɗaya ba mu aiki da feve ba aiki ne muka yi da rahoto da shekaru yanzu fili gare mu wanda yake sai an diba su dalla dalla fili in ka ɗauke shi da sama ka gani awa goma sha ɗaya da an ka ce cikin a yi zaɓe cikin awa tsaye an kiyaye da wannan nan ga hannun ɓangaren ka na hauni ana rubuto na farko jaha, da gunduma da yankin zaɓe kuma sannan da gari sai kuma nan ga numeron biro da wanga abin babu su ya sa ya ɓace zai in akwatin zaɓe ya zaka takardar shi ta zaka bata da lamba ai ba a sanin ko lamba na tunda duk akwatin lamba gare shi ka yi ƙasa ka gani mambar du bureau de vote president da secrétaire da assesseur sun sa sunansu sun yi yi sun sa carte d'identité su ko carte a san su ne délégué sun yi sinye lissahin da an kai yayi daidai waɗanda sun kai zaɓe cikin sahu babban sahu na farko na kundin zaɓe nawa ne waɗanda suka yi zaɓe cikin sahun takardar da ba akwatin zaɓen su suke ba cikin bulaguro suke nawa ne duka a yi jimilla a yi raskwana a gani in ya zo daidai lokacin haka caɓe ya zo daidai ganin tarin takardun da kuka aje gaban kotun tsarin mulki ta ƙasa kuna ganin kuna da tabbacin ganin za ta ba da hujjoji wanda za su gamsar da ku zan zo ga amsa ai wannan ba da hujjoji kuma har mun ba da wai kaso wanda shi Muhammad Usman zai lashe zaɓe da shi ina zuwa da an kai haka na ga wa'adi ne isa ba ai kotu ne yi mata karda kuma ni kire ni je da kaina suna aiki president bai karbe ni ba bayan haka ni kire shi da waya ni ce min a da horon shi metar ai wannan magana ta kurce ba tawa ba ce magana kuma ta raportar ce tun da dosi yanzu wajen raportar amma duk da haka nan ka kai kai takardun ka ka ashe sai ni kare ne fe ni ce mai to bisa ga wa'anda tunda kai ka gaya nan a baki to da a takarda ya kamata a bani shi ba a ni ba sai ana nuna ga mazuru ga shawo ni kire shi ga waya ce mina haka ni kire garfe ni ce ga abin da ta ya ce in na kare zan shi ka ban kare ba dan saboda akwai wa'adi dangance da doka kwana 28 daga ranar da hukumar zaɓe ta tattara takardu ta kai can kotun zartar da zaɓe kuma ranar 26 aka kai nan ta kenan kwana 28 aka ga koti da yanke magana kenan kwana 26 har zuwa 25 ga wanga wata da muke ciki kenan akwai sauran lokaci kuma da, magana tun da mun ce a yi bincike kenan muna cikin bincike sai a ce a zo bayani za a bada za a bada sakamako ba za mu gane wannan ciwon farar gobe ba domin mu tsokanin-tsokanin da za mu badawa bayan mun ga amsar da ɗan takara ba zum ya bada ga su mun rubuta takarda sun yi ɗari uku kuma aje su don ma aje su ba ai ga su kun gani ba irin ne ba ga su takarda sun yi ɗari bancin wa'annan takardun na magana akwai kushoshi tun da magana ana tahe tana fitowa ana tahe tana fitowa yanzu tsokana wadda ɗan takara muhammad usman ya yi ma shugabannin hukumar zaɓe na ƙananan hukumomi na cewa da an gaba kai tare da su sai da aka ba mamba wanda za su kula da akwatin zaɓe aka ba su horo ranar 18 da 19 na watan fabrairu da aka yi zaɓe ana cikin a ɗauke su su tahi da akwatin nan zaɓe ce inda za a zaɓe sai aka zo aka sake su daga ta take na ga mutanen da kuma na shugaban hukumar zaɓe ta jihar tawa gaba ɗai shi da kankan shi ya aika ma ma sunayen mutanen da ya kamata a canza na wata gunduma musamman kamar bambai inda ita wannan macen wadda take da reshen gunduma karamar eh, eh, eh, hukuma ta bambai ta ce ita sai da ta yi isu na biyu shugaban eh, shugaban hukumar zaɓe ta ƙaramar karkarar bazara ita da ta katsaurin magana president regional na hukumar zaɓe ta shahattawa tawa hidda ta yi ta yi magana magana tana cikin takarda to wa'anga mutanen sun fara magana su ne aka sa suka sake mutanen da za su aiki da akwatin nan zaɓe can biyu aka sake su kun san ko da me don wai da mu yan nishan da Allah da Qur'ani shi duka su kewaya mishi kenan waɗanda suka yi suka samu horo suka rantse da Qur'ani ranar 18 da 19 ishirin za a ce a ɗauke su a kai an sake su kenan in an sake su su wa'anda da ba su rantse da Qur'ani ba kenan suna iya yin abin da ake so su kun ga wayo wai Allah ma za a yi ma wayo kuma Qur'ani za a yi ma wayo mu mun yarda an yi mana wayo to za mu gani shi Allah in za a yi mai wayo dai ko da haka gashi abinda an ka koyi mun fara gani ba a so mu jiya mun ji ba a so mu gani mun gani takardun da an ka hana muna mun samu to kina muna da magana yan Nijar suna da magana ko ta kama masana muka ta aikin ta domin duk abin da ya zamanto shi ne ya kamata a diba na tsokanin tuni ma mun gani mun fiddo shi ai diba ɗaya za ta yi da gani abin da muka ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba an rage mata aikin ita da kundin tsarin mulkin ƙasa da kan shi dangance da ta je ta sa ido ya ne aka yi zaɓe don saboda ma a yi unwani da wa'annan dokokin ga na kwada electoral su ne za a diba a gani zaɓen da an kai ya daidaita da kwada electoral na ɗai kenan na biyu doka ta tahihiye da dokoki ta shiga cikin fannin zama rayuwa na hankali na adam da tarbiyyar da ya samu da adalcin da gare shi horo na adalci aka ce transparency da sensitivity wannan sun yi karnin doka aka ce ya kamata ta sa ido ta gani abun an yi shi cikin gaskiya cikin haske an yi shi cikin adalci kuma aka sa mata bidihi kuɗi wanda ya kamata ta tafi da kanta ta sa ta gani ta yi wannan ai in ta yi sai ta yi domin da takardun ta yi ko kuma yanzu muka yi tambaya muka ce mata ga mutanen da su ne shaidu su ne aka ba akwatin zaɓe kuma mu mun ce akwai akwatin da zaɓe da aka warce akan hanya to yanzu shi president kinsini da yake can cikin wata lakwar zanne bururuwa sun yi dubu wa'anda yake ƙarƙashin shi ya zai samun labarin drone da aka warce a kan hanya ai wanda aka ba hannun badawa hannun maidawa wanda aka ba shi zai ba da bayanin abun nan yayan zama to ba a son a saurare su sai ana son a saurara sama-sama a a ga presidentin commission don saboda a ce an ba da amsa bisa ga tambayar da mun kai ta karkashin kara ta cewa da aibin ciki. Mai da aka yi yanzu ga buzan kwallo su dokoki ta kakura sun kakoshi shayi 300 na abubuwa abu gobe da Allah kai kuma lokacin nan ta yaya kai. duka wa'adin tsohon shugaban sama akwai nan da wata sabon wata kwana biyu mai zuwa zai sauka an yi wani aiki ka ba foto mako ne zai ta watakila karin bayani dangance da amsa shi sun baka awa 24 a yau kimani aka dauka za su kama kimanin awa 120 kwana biyar idan ka ajiye litinin ba gudu su ce ka yi reti daga duka baka rabu ba ne a'a ai na ce muku magana ne da wa'adi kuma wa'adi da aka bani ai ga baki aka bani in ce ba a bani ba ai ba bani ba shari'a ce ake shari'a kyawun shari'a hujja takarda ba bani takarda ba ai ma kwancin askara ne ina zuwa kwancin askara ne inda gangan sun kai nima na yi kwancin askara in kuma ɓaciya ne sun kai kuma ta gyara ne kuma na yi magana da firizida na kurkun da. ya ce ni ta kaduna kuma na san wa'adi da wani ya za su ci kwana 25 sai 25 ga wannan wata wa'adi zai karewa wanda bakin shi ne in ba su yi suna da zai amma in suka yi kamin wannan wa'adin da wanga abun to lokacin ne za su kara yi mu ba mun ce babu wani abu wanda muke da rikoti don saboda mu gyara ta yi aikin da dare kuma sauran aiki ma tuni mun riga mun yi mata shi in dai gaskiya ake so in dai unwani za a yi da wannan dokoki bisa ga tambayar mun gai muhammad usman cikin raskwana da ya yi na lissafin da aka bada ya ce ya lashe zaɓe da kashi 50.30 bayan takardun zaɓe sun zo pvpv sun zo sai mu aboka muka ga wani abu can wanda yake ina zuwa wanda yake kama haɗin gwiwa mutanen da suke yi mai raskwana na wannan zaɓe su ba su gano da wannan batun da aikin doka ne kamar misali zan bayar wanda ba su sa cikin misali. shi ne zaɓe na sahun wanda suka yi zaɓe ba akwatin zaɓen da aka yi musu raskwana ba suna cikin bulaguro su yi kur'a dubu yana zuwa kur'a dubu tamanin da tara wanda za a roshiya kuma akwai hallo cikin wannan sahun na wanda sun kai zaɓe cikin akwatin zaɓen da ba nan ne an ka rubuta su ba to mizani an da kai na mutum ishirin kuma wannan mizanin duro duro duro duro da yawa sun mutu shi sai kuma muka zo muka gano su abin da su gani ba akwai waɗansu fere in ka ɗoka na na ƙaramin hukuma circumscription local mutum biyu ko uku ne suke suka cika su wannan ma wanda suka yi tunda ni mu avoka mu kaɗai ba mu iya wannan aikin an kire mutane wanda suka suka suka yi muna yama su suka gano rubutun iri ɗaya ne ya ne biro da vote suke wawace za su samu rubutu na hannun mutum guda sai daga ciki muka ce cikin wannan binciken da za a yi in ana son a gano gaskiya gab da gab to a ɗauko wannan kirgan wanda ake sa ma hannu bayan ka ƙara zaɓe ai bayan ka ƙara zaɓe akwai takarda wanda kake sa ma hannu wanda take nuna ka yi zaɓe in aka kawo wannan takarda akwai taron seni wanda take zuwa wajen kurkun sunai akwai guda wanda take zuwa can wanda aka ashe can wurin hukumar zaɓe ta ƙarma gunduma in aka zo aka diba wannan takarda aka ga wanga farcen na mutum guda ne idan mutum guda ne ya zaɓe in kuma mutanen da aka ce sun yi zaɓe lalle dai kam sun yi zaɓe ai zuwa za a yi a gani ga sunan dane su sun yi zaɓe ko kuma biro za ka ɗauko a kai sun yi ka yi wanga ka yi wanga ka yi wanga ka yi wanga ai mu mun yi karatun da ya tafi ko sigina ce kake yi iri iri za a gane da rubutunka ne ko ka yi ma rubutu daban-daban in naka ne an san da naka ne wannan ma ba sai an sa na'ura ba an dibe shi an san shi to dangance da haka ai calama da aka ce kotu ta ɗaga da abun ai ya zan abun da shi ne zai zan abun a shawan don saboda wa'anga takardu, ana so ko ba a so ruwan turare wannan ko ba a cikin wannan? na ce muku karar da muka sa a gwargwaje ga takarda ga ta karar da muka sa a gwargwaje takarda 150 yanzu muka komo kuma muka kara bancin shi tsokarin-tsokarin da ya kawo muka kawo bayani suka san 300 da wani abu sai kotu ta karanta kwarfe-kwarfe kuma dangane tsokarin-tsokarin da su ai sun kama gana oh! su ne kenan koti ta aji hankalinta in ta aji hankalinta ta diba dalla-dalla kamar yadda muka yi dalla-dalla ta ba da amsa dalla-dalla ai mutane ba ma kutana. in muka zo muka eh, su suka yi mun muka yi ai mutane in sun diba sai su gani kuma balle mun ce muku wa'anga duka takardun raskwana zaɓe na biro-biro mun yi kanti kanti guda na yanar gizo inda za a ajiye su yanzu ana nan ana shirya su ga masu da yi kaza ga masu da yi kaza na ji hauri duk abin da za mu kalla koti mutane za su shaidu mu gobe da wa'anga takardun duka za su shiga wannan kantin na yanar gizo inda yan nijar tun da magana ta su usman kur'a guda gare ni guda gare kai guda gare kowa guda gare shi wakili ne kenan kotu in amsa za ta bada ya kamata a ce sai ta bada amsa sai ta ba mutum mutanen nijar wanda suka yi zaɓe miliyan hudu da ɗari hudu da sittin da shida da ɗari biyar da hamsin da shida duk 'yan nijar gaba ɗaya tun da abin da za a yi ko ba kai zaɓe ba ya shahe ka ko shekarun ka basu kai ba ko ma baka so ya shahe ka kenan sai sun ba mutum ɗan nijar miliyan ishirin da ɗaya magana kuma can daban cikin magana kun shi dai abu barbarce shi abun da muke ciki kuma in Allah ya kai mana rai lafiya gobe za mu je mu kai wanga takardun da waɗanda hujjojin mu aje you.